Haka take Sido Kalangu kuke saurare mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. Dakin 'yan jarida na Maison de la Presse ya buƙaci kotu da ta soke tuhumar da take yi wa Musa Aksar da Samira Sabu akwai mu da ƙarin bayani. Kashi 22.75 cikin 100 shine adadin waɗanda suka samu bakaloriya a wannan shekara a Nijar zaku ku ji ministan ilimi mai zurfi kan wannan batu a cikin wani taron manema labarai. a shirinmu na musamman juju ayuba hassan ya yi mana cikakken bayani kan kotun da take yi masu zoji shari'a To Madalla yanzu galabar naku ɗaya na bin ɗaya a cikin wata sanarwar da aka fitar a ranar 12 ga watan Satumba ɗakin Maison de la Presse ya buƙaci jujun da ya saurari 'yan jarida Musa Aksar da kuma Samira Sabu a ranar Alhamis da ya dakatar da tuhumar da yake musu. 'Yan jarida da ya ana tuhumar su ne bisa wata ƙarar cibiyar yaƙi da fatocin mayagun ƙwayoyi ta Ortiz. Bra Suleiman sektar watsa labarai na Maison de la Presse a cikin rahoton Musa Hassan. Hakika wannan ba da tsoro ne yana kawo cikas ga aiwatar da aikin jarida a ƙasar Nijar. Wannan ya faɗo a ƙarƙashin dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci ta hanyar yanar gizo. Kuma abu ne da muke yin tir da Allah ware da shi ko da yaushe. Domin a Nijar tuni akwai doka mai lamba 35 ta 2010 da ke hana a hukuntar da laifin da aka aikata ta hanyar aikin jarida. Kenan ko da ana maganar akwai bata suna a wani bangare ana iya aiki da wannan doka maimakon a yi aiki da doka mai yaƙi da ta'addanci ta hanyar yanar gizo. Kuma kun san wannan doka ba ta inganta amfani da yancin aikin jarida a Nijar. Kenan bata bar 'yan ƙasa ba, bata bar masu fafutuka ba, bata bar 'yan jarida ba, kai bata bar kowa ba. Tun shekaru talatin da suka gabata, kafafen yada labarai musamman masu zaman kansu ke taimakawa wajen kafuwar demokradiyya a Nijar. Ba bayan shekaru talatin ba ne wasu mutane za su yi ƙoƙarin rufe bakin jarida ko kuma su murda wuyan abin da 'yan jarida ke yi. Ah, A jibilce basu masu neman baccalaureate dubu saba'in da takwas da ɗari uku da saba'in da biyu a Nijar a wannan shekara. Dubu goma sha bakwai da ɗari takwas da ishirin da tara suka samu baccalaureate ɗin wanda ya bada kashi 22.75 cikin ɗari adadin da ya ja da baya idan aka kwatanta da na shekarar bara a cewar ministan ilimi mai zurfi mamudu jibo phd a cikin wani taron manema labarai a cikin rahoton rafika atayar

ɗari ilimantarwar sakandare kaso 25.35 cikin ɗari na ilimantarwar husa'a kaso 40.38 cikin ɗari ilimantarwar aikin hannu samun nasarar bakaloriya aji na shekara 2021 ya tashi kaso 22.75 cikin ɗari wannan kasan ya yi ƙasa kwarai ga na shekarar 2020 kaso 33.76 cikin ɗari 33,16%. Mutanen karamar hukumar Anzuru da suka dawo da ke yankin Tilaberi na neman wata kyautatuwar zaman rayuwarsu sun faɗa haka ne a albarkacin ziyarar shugaban ƙasa Bazum Muhammad a ranar Asabar a yankin nasu. Mamudu Sabo kakakin nasu a cikin rahoto rahoton na Shina da ya dawo daga Tilaberi. Mun yi murna sosai to amma sai dai kash akwai halaye masu karya lago tunda bayan komowar mu garuruwanmu an samu wasu ababuwan da suka afku a cikin gonakanmu da ke nesa dangance da karamcin kasancewar jami'an tsaro. Don haka muna tambayar bukata ga shugaban ƙasa ya ƙara ƙarfafa wannan tsaro da kuma taimakawa da samun abinci. Security, To matsa a yankin na Tilaberi domin taɓo maganar manoman walamun da aka hana noman hatsi tun a shekarar ta 2017 bisa dalilin a cewar hukumomin hatsin na zama wata matsala ta tsaro ga jami'an tsaro shekaru hudu bayan matakin yaya manoma makomar tasu ta kasance amsa ta da yaya bukar a cikin rahoton Habibu Garba. ai dai ne ai wannan gokan ai ai girta kina ni dai ni kan kaina shekara hudu ke ga daban na noman hatsi sai dai wake sojawa sun ce kar mu nomi hatsi mun kai misalin manoma hamsin da biyar daban ma noman hatsi sai wake kuma a wannan halin so ɗaya ne aka taɓa kawo mana masara taimako ban da wannan kai yau ko magana arziki ba a mana ga munan dai zamne kenan kwa duk dai mutuwar ɗaya ce waken shi kaɗai yana iya ciwa ne muna son gwamnati hatsi ya dibe mu da idan rahama an hana mana shuka hatsi gonakanmu na hannunsu sai dai mu noma wake kuma ba wani tallafi haka na yiwa sai ya kai inda za mu turewa fa iyaka dai a kashe mu mutuwa ko ɗaya ce ko haka ma ai a mace muke dan ba wani kan yayi rubuwiyan Tun ɗaya ga watan Satumba da ya gabata ne aka bada damar yawo da babura cikin yankin Talabere daga karfe shida na safe zuwa karfe bakwai na yamma. wannan mataki dai ya samu karɓa a wasu yankuna amma kuma yana zama fargaba ga mazaunan karamar hukumar ayeru musaurari sarkin kanton na ayeru a cikin rahoton habibu garba ayeru a garin karshe na yankin ayeru kilo uku kadai ne ke tsakanin sa da mali tare da yan ta'adda ke shigowa a kan babura cikin kanton dina sakin babura nan ya ba kowa tsoro mutane sun gwammace su shiga adaidaita su je su yi harkokinsu maimakon su hau babura adadita na rufa musu asiri fiye da babura a yankin ayeru gaskiya gaskiya sakin baburan nan ya karya mana gwiwa mukan babu wani amfani da zai kawo muna muna kira ga gwamnati ta fitar da takarda a dakatar da zirga-zirgar motuna cikin karamar hukumar inates na gayyaci dukkan masu garuruwa su zo in gaya musu cewa gaskiya ba mu bukatar a saki babura a cikin yankinmu yau idan kowa na amfani da babura sojoji ba su yin aiki irin yadda ya kamata kenan abin da ke baiwa sojoji damar su yi aikin su mu shine muke so To daga batun tsaro sai mu dawo na kiwon lafiya inda jihar Malbaza cikin yankin Tawa take fama da annobar kwalara zuwa ranar goma ga watan Satumba. An samu masu cutar 329 daga cikinsu tara suka mutu. Marafa Tankari Prefam Malbaza a cikin rahoton Asmanan Musa Arzika. lalle mutane dama sun kamu bayan haka nan kuma an samu rishi mutum mutum tara sun karasu waɗanda sun haka mu sun kai mutum ɗari uku da ashirin da tara ga rana goma ga watan september sai mu ce dai yanzu ina gan dai an fara eh, ciwo kan alloban nan da saboda ha ganin cikin kwana biyu duk waɗanda sun ka taho nan da nan an ka samu an ka suke su yanzu dai ina ganin yalla wajen mutum shida ɗaya ne annan waɗanda aka ne to in an kai ruwa su ne ke kawo matsala dan saboda zuwa wurin da ma masu rashin lafiya yake babban matsala ce da mu suna tahiya amma nan ana gwado matsalar suke sha dan saboda suna kamuwa cikin laka shine bani dama ta in yi musu godiya ita ma Medicine Sans Frontier wannan ONG muna mata godiya dan saboda ita ce ta kawo mana babban tallafi mun gode Allah ya saka da alheri to shi jan hankali an yi tanshi ita kulera ko ya san da ya san menene ke kawo kulera rashin tsafta ne rashin tsafta shine ke kawo uh, abin ciwon kulera ita kuma kulera abu ne mai yabuwa nan da nan Wata sanarwa ofishin kula da harkokin jin kai ta OSHA da aka fitar a ranar 8 ga watan satumba shekara ta 2021 ta nuna karuwar cutar kwalara a yankunan Nijar shida daga cikin takwas banda agadas da difa a cewar kwararrun kungiyar kiwon lafiya ta duniya a kamuwa da cutar ya daidaitu kuma ana ɗan raguwa game da mutum 80 zuwa 85 ne mutane suka harbu a yini eh, tun a eh, tun ranar 28 eh, ga watan agusta yankin maradi da cutar ta taso na da mutane 2030 da suka harbu sannan tawa da zandar a cewar wannan sanarwa. gasar silma ta karo na 27 na fasfako na wagadugu zai gudana daga ranar 16 zuwa 23 ga wata oktoba a burkina faso a wannan shekara fim ɗin zandar na aisha amaki na daga cikin fina-finan da za su shiga wannan gasar sani magori shugaban ɗakin silima ya yi tsokaci a cikin wannan batu kan wato halartar siliman nijar ta da adama dawaki Le ouvre les appels. Tout celui qui a voilà, en ligne, vous mettez, vous remplissez. A gasar Faspaco ana yin kira ne duk wanda ke da fina-finai yakan yi rajistar takararsa ta hanyar yanar gizo. Ana kafa kwamiti da ke karɓar fina-finai ko ta hanyar yanar gizo ko kuma a kan faifan DVD. A makon da ya gabata Faspaco ta bayyana adadin abin da ta karɓa. An gano cewa an ajiye fina-finai sama da dubu ɗaya. Daga cikinsu an zaɓi kimanin ɗari ɗaya waɗanda za shiga gasar. Daga ciki akwai fim na Nijar ɗaya. shi film a kowane rukuni da yake rukunan suna da yawa akwai gajeren film akwai dogon film akwai na kirkira da dai sauransu film mai suna zandar na aisha maki shine samu shiga wannan film yana magana ne akan rayuwar matasa ya mai da hankali musamman akan zandar amma a zahiri abin ya shafi kasar niger baki daya Kwamitin Duniya na kungiyar Kura Rushe ya samar wa kungiyar wasannin motsa jiki na nakasassu ta ƙasa da wani ginin wasannin motsa jiki. Usman Haruna shugaban FIZAF ya bayyana daɗinsa a game da wannan wuri da suka samu a cikin rahoton Faisal Bukar. Ili ne mai karɓar ababuwa daban-daban da zai ba da damar yin wasanni da dama kala-kala na motsa jikin masu halin na ƙasa. Akwai mangaza guda, ɗaki na wargatse jiki da biro guda. A zahiri gamaryar wurare ne na motsa jiki, ginin kuma ya zo lokacin da ake buƙatarsa. Kuma da wanga balbalin za a samu yin training kai a kai, a samu sa ido na bi da bi ga 'yan wasarmu. Ina ma iya ce muku wata marena ce za a buɗa ta ƙwantalo masu ƙwaraya ga wasar motsa jiki ta masu ɗauke da halin na kasa a ƙasar Nijar. wato sai mu na musamman kotun soja da aka kafa a Nijar a shekara ta uku bisa dokar kundin shari'a ta sojoji. Wannan kotu na da hurumin yi wa sojoji shari'a da sauran jami'an tsaro. Karin haske na Juju Ayuba Hassan a cikin rahoton Bilkisa Hamidu. Wace doka ke ta girka kotun yi wa sojoji shari'a? Kotun wa soja shari'a dokar shekara uku mai lamba sifili goma ta rana. ranar 11 ga watan Maris 2003 ke zayyana tsarin kundin shari'ar soja. Mambobi nawa ne kotun ya kumsa? Ya kumshi zauren shari'a, zauren lauran bincike wanda ke da juju ɗaya ko jujuji da kuma sashen aiki da doka farke. Zauren shari'a ya kumshi mambobi biyar shugaba ɗaya na shari'a jujuji hudu sojoji. Kwamishinan gwamnati shi ke zaman wakilta tare da masanyarsa su rikici hurumin ikon kai kara na ga ministan tsaron ƙasa. A wani shafi kotun sojoji ke iya zartar da hukuncinsa? Yana da hurumin yi wa sojojin ƙasa na lema na jandarmu da kuma sauran jami'an tsaro idan matsayin nasu ya tana da hakan ƙarfin kotun wa soja shari'a ya shimfiɗi ne a faɗin ƙasa baki ɗaya kotun yi wa soja shari'a na aiwata huruminsa ne ya zan lokacin zaman lafiya ne ko lokacin ana yaƙi a lokacin zaman lahiya yana shari'anta laifuffukan da sojoji da makamantansu suka yi a lokacin yaƙi yana hukunta dukkan laifuffukan da suka taɓa tsaron ƙasa akan kowane ne ya yi laihin ko wanda ya haɗa kai da shi haka zalika yana da wannan hurumin kan dukkan laifin da aka aiwata bisa ga jami'an tsaron ƙasa ko ga kayan aikinsu matakin da hukumtawar da zauren shari'a ya gindaya kotun yi wa soja shari'a na iya fuskantar ɗaukakar ƙara a gaban kotun ɗaukaka shari'a a riƙe kuma da sani kotunan shari'a sojoji na iya tambayar tsigewa ko rasa gana idan hukuncin ya hau soja. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu barin haɗa ku da Hadiza Hassan Sidiku da labarin zaurmanci. A huta A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.